Naziru Shebu matashi ne mai shekaru 27 da ke ɗaukar littattafan dandalin soyayya a tsawon yini ko kuma ɗaukar takardu domin rubuce-rubucensa. Rubutu aiki ne da yake shawa tun yana firamare. Ana da abin ga primer, kalasa ta cmn cmd haka na sa kaina karance karance littattafai tunda kaina ma sana min hada ba shi ya kane ba in ya karatu to da yake ni kuma abin ya cire na duk littafin da shigo hannuna in na hausa ne sai na ga baya ne sai na karance shi har aka zo muka zo college ina cesium ban bari ba na zo sanke mukatar na ce kai bari ni ma na ɗoro ta nawa littattafai. A inda yake yana da kagaggun labarai kusan 20 da ya rubuta alƙalamin Naziru na mai da hankali akan labaran soyayya ya labarta cewa abubuwan da yake samun rubutawa suna zo masa ne yawancin lokaci a cikin mafarki. Abubuwan da suke zo mai ina rubutawa yawanci ma mafarki ne nake yi. In na tashi daga mafarkin nan abin da na cinta cikin mafarki ban mance ba sai na kan mayar da shi littafi wasu sauran abubuwan kuma sun yi amfani da ilimina na mai ƙari abin ta yadda zai daɗi sosai wani lokacin ma wasu kalamai in ji tsohi na yi wata kalma mai ma'ana sosai in dai ta shafi bangaren hausa sai na amfani tana ɓoye ta duk na tashi wani rubutu sai na gama da wannan kalma. Daga rubutu Naziru ya yi wani babban taki cikin abin da bai sani ba zuwa silima haka tunanin yin fim ɗin Hausa ya zo masa bayan rubuta wani labari mai sunan kuncin rayuwa ya bayyana cewa. ina sa ya kira wata group domin ci gaba tsabirin gobir tunda mu dai tunda muka taso ga an irin wannan ba sai na ɗauki wannan raga mun ɗauki jama'a wari na da wani ma har da ma iyaye da na ɗauka nasa cikin nan kungiya na ɗauki kuma na wayan abubuwan ana nan kuma sai Allah ya kama na wani wanda shi ma yana sha'awa abin sosai yace zai kama na agaji muka sa mu kai wannan fim mai suna kuncin rayu akalla za an kai shekara biyu ko da da cewa guda daga cikin littattafansa ba wanda aka wallafa naziru na amfani da lokutan sa na radio da ke wurin domin karanta sa ga masu sauraro wanda yawancin mata ne